Hajiya, ina ganin abin da za a yi kenan. Don haka ni zan tafi ofis yanzu. To Alhaji, shi kenan kan za a yi. Abba a dawo lafiya. Dawo lafiya Abba. Lafiya mm. Umma, ina so dama zan fita zan je gidan ta Zara. To, in za ki fita, ki fita da Saifullah. Umma, Saifullah kuma? Saifullah. saboda kin gani ni zan fita da Aliyu za mu je unguwa idan aka bar shi shi kaɗai ba zai ji daɗi ba dan haka ki fita da shi haba umma wannan katon yaron saboda Allah zan dinga fita da shi saboda Allah da annabi to in ba za ki fita da shi ba in ba za ku je tare ba gara ke ma kar ki je ki zauna a gida magana in bara ki ba ina so da biyo zan fara kiran ki da sunan momina Insha Allah ni ma ina son haka. Na ji daɗi. Thank you mom, na gode. Sai kin damo ni. Kai kuma saboda ka kuɗi ne. mu ne za ta zama ummanka? Bari ka je in gaya maka a gidan nan baka da mahalli. In za ka nemi ummanka can ka je ka nemi ummanka. Bari in gaya miki wani abu kamar yadda kike son umman nan taki ni ma fa haka nake son ta fa. Jala rabe mutane baki. To ni dai a tunanina dai ta fi so na akan ki. bari in gaya maka dole sai ka bar gidan nan saboda na ga zaman ka a gidan nan zai jawo mu babban matsala yanzu za tafi ne ko kin fasa gori ko cin mutunci ba kyau har ma fi tsara abin da kai wa warin kaza amma har kai na dama sai fulla sai fulla sai fulla Saifullah Saifullah Saifullah Ta, Suleiman. Ok, Aminu, aka tafi, to shi kenan. Ba a gida kawai. Yawa, na gode Aminu. Yawa. Wadda aka yi, ta duka mankin fara yawo da Bolivia. ka gani ba wannan abin ya kawo ni ba saboda Allah da annabi me nake da shi wanda ya mace bata da shi har zan ganka da wata a cikin mota har kawata zara tana gaya min ta ganku ok kina nufin Khadija ai Khadija ta ce mun dan Allah in kawo ta tare ni ok kana nufin marenin wayan har giya kai ka dauko ta ka kawo ta wuri na ba ta gane bane wato Khadija da babanta da babana uwarsu ɗaya ubansu ɗaya Ci ba kyawu mai wata ran zai azabtu, rayuwa ko mutuwa na gun Allah sakin halittu. In ya so ba mai cutar ka ya kare kana fahimtu, duk abin da ya sami bawa ya yi haƙuri kar ya zautu. Badara mai kyau da mummuna bawa sai ya ɗauka. cikar imani ƙiƙa kai hakan rabbi bai barinka duniya ba matabbata ba a yau da kai gobe kowaninka yala shari ɗan uwa daure alkairi ka shuka lafiya sai fulla sai fulla sai fulla sai fulla sai fulla sai fulla sai fulla Amma alaikum salam. Na dade. Umma wala yaron yanzu bai dawo ba. Na amma yaron. Ba kenan umma? Sai fillama. Yana ciki yana bacci. Umma, umma kina ganin yaron nan ko? Ki ce ba ni waya na. Dan Allah ku rabu da ni, ni ba jin daɗi ne. Ba waya na mana. Assalamu alaikum. Lafiya ka zauna a ciki? Lafiya An na zo na yi wanka, ban gan ka ba. Layin umma, hama da akwai wani mutum ne da na gan shi da kusan sau uku ma yana kallon shi a duk lokacin da na gan shi, kan jin yana razana ni. Ya maka wani magana ne ko ya kira ka ya maka wani abu? Ji ke kawai kamar ya sani. In Allah ya yarda gobe zan saya maka waya. da zaran ka gan shi ko in ya kira ka sai ka kira ni a waya ka sanar da ni. To. Eh. Ka ji ko? To kuma. Kar ka damu fa, kwantar da hankalinka. Ta so mu je ka ci abinci. Sai billa, sai billa, sai billa, sai billa, sai billa, sai billa. Sayi fulla sai fulla Hello Safiya, lafiya kika kira ni a wannan lokaci haka? Wallahi wani abu na gani ya bani mamaki. Na ga Muhammad ne dan gidan Alhaji Mahmud a Jos. What? Kika ce yaron bai mutu ba? Da gaske Alhaji. Okay to to to to. Kin sa abin da nake so da ke yanzu? Ina so wannan magana ya tsaya daga ni sai ki karo ki taɓa yadda wani ya sani. Haba Alhaji, Wannan abu ne fa wanda za a gaya ma duniya ta sani. Baki manta ba ki san wannan yaro muna zaton cewa shi ya kashe mahaifinsa. To tabbas idan ko 'yan sanda ko wasu suka gan shi kafin mu gan shi to za mu samu matsala. Mun fi so mu mu kama shi da hannunmu mun kama shi da hannunmu kin ga sai mu masa duk tambayoyin da muke zargi a kansa. Haka ne Alhaji na gane. Kar wani ji wannan magana. To shikenan ba damuwa. Ya kyau. kai to akwai matsala akwai Alhaji, an yi da lafiya? Lafiya kalau. To masha Allah, ai ai wato Alhaji an fayanka ta tashi. An yanka ta tashi? ga dukkan alamu Sadiq ya ci amanar mu. Sadiq ya ci amanar mu? Ina yaro da muka sa ya kashe shi. Ashe bai kashe shi ba. Yaro yana nan a raye tabbas yanzu an tabbatar mu da cewa an gaishe. Ga ku akwai matsala. Ba kashe yaron ba ka tabbatar? Eh. Gaskiya akwai damuwa. A yanzu dai na yi ƙoƙari na ɗan shawo kan al'amarin don na faɗa masa fiya kar ta gaya ma kowa ta tabbatar da wannan magana daga Musa ita kafin mu guda da namu binciken. Yaron nan bai mutu ba. Gaskiya akwai matsala. kyawu mai ran zai azabtu rayuwa ko mutuwa na gun Allah sakin halittu in yi so ba mai cutar kayan kare kana ina ka je ina ta neman ka duk kasa hankali na ya tashi Ya eh, ina magana ba za ka bani ansa ba? Na raka Suleiman ne. Dama ni ne na ce da raka ne, to kuma mun je mun karbo abu sai muka dawo. Amma kun san hankali na ya tashi. Daga yau duk inda za ka je duk wani abu sanar da ni. Ku je mu tafi gida. Dama mami na so zan gaya miki zarraka Suleiman wani waje.